baki mai yanka wuya. Jam'iyyar PDP a jihar Zamfara ta ce ta yi babban kamu, sai dai kuma kamun ya ce ba kai ga matsaya ba tukunna. A jihar Sokoto kuma sauya shekar shugaban majalisar dokokin jihar ya kwace rinjayen da jam'iyyar APC take da shi a majalisar. Jama'a Assalamu alaikum. Idan za a iya tunawa a shirinmu na makonni biyu da suka gabata, mun kawo muku yadda alamu ke nuna cewa tsohon gwamnan jihar Zamfara Abdulaziz Yare Abubakar da wasu jigajigan jam'iyyar APC a jihar suna yunkurin ficewa zuwa wata jam'iyyar tare da ɗimbin magoya bayansu. Sakamakon takaddamar da ta daɗe tana rarakar jam'iyyar tun shigowar gwamnan jihar mai ci yanzu Bello Muhammad Matawalle. to sai dai kuma kwatsam a farkon wannan makon shugaban jam'iyyar pdp na jihar kanal bala mande mai murabus ya gudanar da wani taron manema labarai inda ya bayyana cewa tuni da jam'iyyarsa ta kammala shirye-shiryen karɓar ɓangaren na yari na jam'iyyar apc ciki har da sanata kabir garba marafa a kokarin da suke yi na kwato mulkin jihar da duka ɓangarorin biyu suke zargin an yi masu fashi wato makasudin wannan zaman da muka yi shine Um, mu ƙara masu bayani akan inda ake kan maganar shigowar tsohon gwamnan jihar zamfara mai girma alhaji abdulaziz yari abubakar tare da duk jama'arsa shigowarsu cikin pdp a wannan jiha alhamdulillahi um, an kai ƙarshe kuma sun riga sun shigo mu kuma mun yadda da shigowarsu uwar mu ta yarda da shigowarsu kuma shigowarsu ta ƙara ƙarfafa mu wanda muke ganin insha Allahu da mu kafa gwamnati in an yi zaɓen shekara mai zuwa a wannan jihar. Yarjejeniyar da muka yi za mu haɗa kanmu za mu yi aiki tare kuma in aka samu nasara za a yi aiki tare za a raba mukamai kuma in Allah yadda za a yi ma kowane bangare adalci to sai dai kuma mai magana da yawon bangaren na yari wato tsohon kwamishinan watsa labarai ibrahim birnin magaji ya ce duk da yake akwai yiwuwar sauya shekar to amma ba a kai ga cimma matsaya ba tukunna muna akan tattaunawa tsakaninmu da ita jam'iyyar pdp kamar yadda shi mai girma shugaban jam'iyyar pdp na jihar zamfara ya faɗa sai dai abinda zan ƙara nan shine ba a cimma ƙarshen tattaunawar ba ballantana har a yi maganar eh, cewa mun shigo sai dai a bar shi a kan muna batun shigowa domin irin al'amuran da ke faruwa a tamu jam'iyya eh, muna tattaunawa da ita jam'iyyar pdp da zummar ganin cewa muna iya aiki tare sosai dai kamar yadda na faɗa ba a cimma ƙarshen al'amuran ba duka ana na ana tattaunawa ɗin idan aka kammala insha Allahu komi ya kai ƙarshe mu za mu kawo namu bayanai insha Allahu. To amma menene ya zafi haka har kuke tattalin sauya sheka duk da ana ganin cewa kamar jam'iyyar ku ta APC ta samu karin karfi dawowar gwamnan jihar a bello muhammad matawalle daga jam'iyyar pdp zuwa jam'iyyar kuta apc haba dai malam mutala aiko addinin musulunci kaji abin da aka faɗa cewa mummuni baya jeho hannun shi cikin rami sau ɗaya sau biyu sau uku ana cizon shari'a aminta da ya ci gaba da jeho hannun shi cikin ramin nan duk wanda an najeriya shaidu yake mai biyar lamuran da ke zuwa su dawo ko mai biyar lamuran yau da kullum ya san irin abubuwan da muka yi wa jam'iyyar apc mu muka haife ta muka rene ta ta kawo inda ta kawo amma kuma yau an wayi gari cewa wasu bakin haure an turo su an saka su a cikin jam'iyyar domin a nuna mu ba kowa ba ne don haka kaga tunda matsala ce ta siyasa ba ka yin siyasa babu jam'iyya to irin abin nan ne na maganar ka su zurmi da, da, nomo na magarya in dai ba a son ka tunga ka ta to tun da ba a da bukatar mu an nuna kuma haka din to me na kuma tunanin ah, da za mu ci gaba da kasancewa a cikin wurin da ba a da bukata da mu makwabciyar jihar zamfara kuma wato jihar sokoto ana ci gaba da gwada kwanjin siyasa tsakanin jam'iyyar pdp mai mulkin jihar da kuma babbar jam'iyyar adawa ta apc a ƙarƙashin shugabancin tsohon gwamna sanata aliyu magatakardawa mako a yayin da ake daɗa tunkarar zaben shekara ta 2023 wannan ya fito fili ne a wannan makon bayan da kakakin majalisar dokokin jihar da aka zaɓa a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar apc kabiru manya a cida ya ba da sanarwar sauya shekara zuwa jam'iyyar pdp tare da wani dan majalisar mai wakiltar mazaɓarwa mako lamarin da kuma ya sauya fasalin majalisar mai rinjayen 'yan jam'iyyar adawa ta apc a da jam'iyyar pdp dai ta ce ta yi babban kamu ta bakin kakakinta abdullahi yusuf hausawa shi ɗan siyasa duk lokacin da yake da mutum guda yana neman mutum na biyu 'yan mutum dubu gare ka kana neman wasu su ƙara shigowa domin su ne jarin kowane ɗan siyasa da ka sani kuma ga ka'idar zaɓe ba a dikilani danka cewa ka ci zaɓe idan mutum ɗari suka jeho ƙuri'a ka samu mutum sittin ko sittin da biyar ko saba'in kai za a dikilarin cewa ka ci zaɓe ba wanda ya samu mutum talatin ba rahoton da za a samu shine a bada haɗin kai domin a samu ayyuka na ci gaba ga jiha don kayi siyasa an kawo gwamnati ba wai dole ba ne sai kayi kuɗi ko ka samu mukami duk ayyukan da wannan gwamnatin da ka taimaka aka kafa duk ayyukan da ta yi na alheri kana da naka kaso na lada a ciki wannan shine roman demokaradiyya domin kaga yanzu majalisa muke da majority a cikin majalisa to sai dai jam'iyyar apc kam cewa ta yi aida mata san Arena kuma umma ta gaida aisha Samba Bello Dan Chadi shine sakataren watsa labarai na jam'iyyar ta APC a jihar. Mu da yawan zamu iya cewa to Allah shi raka taki kona. Sannan tuntuni shirin majalisa ya daɗe a aikace a matsayin ɗan PDP. Yau dai illa kawai abin za a iya cewa ya tabbatar duniya ta shaida don abin da ya kamata lallai wani tsuntsu shi zan na kukan gidansu amma in tsuntsu kare kukan gidan wasu to sai a duba a gani wani irin tsuntsu na to yanzu a iya cewa wannan ba kuma baya bane wata kilga jam'iyyar taku ta apc a ce gudan kakakin majalisar dokoki ya bar jam'iyyar ko ya kuma jam'iyyar da ke mulki ta pdp da dan jam'iyyar apc ne dama wannan sai a ce haka amma a aikace ya rage ba dan apc ba tuni dai da wasu masu fashin bakin siyasa a jihar ta sokoto suka bayyana cewa wannan tamkar wani abu ne da ya kama da gwada kwanjin siyasa tsakanin manyan bangarorin biyu a jihar ta Sokoto. Dr. Ibrahim Babasha tambaya malami ne a sashen nazarin kimiyyar siyasa na jami'ar Usmanu Danfodiyo ta Sokoto. A inda babu jam'iyya mai kwakwarar rinjaye ficewarsu daga jam'iyya adawa ya nuna cewa yanzu jam'iyya mai mulki ita ce da a rinjaye a ita a majalisa mm. a dalilin haka abinda ita jam'iyyar pdp ke so a wanzar a ita majalisa zai fi zuwa musu da sauki duk da dai mun san cewa ko lokacin da suke jam'iyya mai adawa a ita jam'iyyar pdp bata samu wasu matsaloli ba a majalisa wurin wanzar da kudurorin da manufofi da take so ita kanta majalisa ta wanzar amma da komawarsu yanzu ya ƙara sa abun zai zo ma ita jam'iyya um, mai mulki wato jam'iyyar pdp abubuwa za su yi zo mata sauki sannan ita kanta jam'iyyar apc yanzu ta samu na kasu saboda ta uh, yawan uh, mutanen da take da majalisa ya ragu uh, kallon da ake mata na jam'iyyar da za ta iya kawo tsaiko ko kuma kalubalantar yadda gwamnati ke tafiyar da al'amuranta ya ragu a dalilin yawan mutanen da bata da su a majalisa yanzu haka. A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. A madadin Jumbi Hamza da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.